له بمقدار والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha uku ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da uku yayin da ya daidai da ɗaya ga watan wato watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu Allah maɗaukakin sarki ya ƙara dawo da mu a wannan lokaci a wannan dare a wannan gari namu na kaduna a wannan unguwa ta tudun wada a wannan layi na hausawa a kuma masjidu ahalul baiti was sahaba domin kokarin bayani akan littafin Allah subhanahu wata'ala tafsiri Allah kadai nake roƙo kada Allah ya sa abinda muke karanta zama musiba akan mu kamar yadda aka saba kafin nan akwai yan tambayoyi da zamu ainihin wato karanta wanda ba za su amsa ba tambayoyin da suke hannu ainihin wato duka amma zamu amsa wasu daga ciki bana akwai wata baiwar Allah da ta rubuta wani abu sai a ƙarshe insha Allah sai in yi magana a kan shi amma ta turo namba wayan ta amma ba zan faɗi namba waya ba saboda wasu mutanen ba kirki suke da shi ba wannan take ya hukuncin wanda yake da mata guda biyu yana fifita ɗaya kan ɗaya kuma a cikin watan ramadana da ai ko ba cikin watan ramadana ba wannan zunubi ne wanda ɗaya daga cikin ciwo kan da ranar alkiyama banda mai cin riba zai tashi da paralyze allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas to haka wanda yake wato mata guda biyu Allah ya bashi yazo ya fifita ɗaya akan ainihin wato ɗaya, to haka shi ma ranar tashin alƙiyama zai tashi da paralyze Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka yana daga cikin abubuwa guda uku da ya kamata wanda zai kara aure ya kamata su dinga kiyayewa na farko Allah ta'ala bai yadda ba idan mutum yana da mata ɗaya zai karo ta biyu sai idan zai yi adalci yasa ya ce ainihin wato fankihu ma kun minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba sai yace fa in kuntum Allah ta'adilu fawahida in ba za ka yin adalci ba to ka ɗaya ɗaya adalcin nan kuwa ta kowane bangare abinda kai mu wannan kai mu wannan abinda kai mu wannan kai mu wannan abu na biyu suka ce dole sai mutum ya samun ma da kansa wata hanya idan misali kana samun naira dubu goma ne a wata to ya ka kirkiro hanyar da naira dubu biyar za ta dinga shigowa tunda yanzu nauyi zai karu abu na uku suka ce kuma dole sai an kalli wato karfin sha'awarka a ka na ɗa namiji idan mata biyun suka zo za ka iya ci gaba da biya mu kowace bukatar ta tunda ai ba ana yin aure mane saboda abinci tunda ana yin aure ne saboda abinci ai ko wanda biya ba za a aure da su ba kai wata ka san za ta baro gidansu za ta zo gurin ka kuma abincin da ake ciyar da ita a gidansu kai ba za ka iya ba amma ka za a zo ana mani da ana zama to saboda haka suka ce dole sai an kalli kuma abin da ya shafi bukatar mace ta bangaren kwanciya idan mutum zai iya adalci sannan kuma hanyar tattalin arzikin ta karu amma kuma sha'awar shi a matsayin shi na ɗa namiji ba zai iya gamsar da mata biyu ba malamai suka ce haramun ne mutum ya je ya karu aure saboda haka mutum yana da mata guda biyu ya cuci ɗaya ko da ba cikin watan azumin ramadana ba bai dace ba ballantana kuma a cikin ainihin wato wata mai albarka Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu wai idan mutum ya kirkiri salati ya annabi wai ba laifi to Allah ya kiyaye alfaza dai ya ce ala kulli fannin faddala Allahu fannahu akan kowane fanni Allah ya fifita fannin manzon Allah kamar sallah ne wani ce maka akara maka Allah idan mutum ya kirkiri sallah ya ma annabi ba ya sallah ya kirkiri sallah ga ta annabi ya ajiye tashi akwai laifi ko ba laifi shikenan Allah ya kiyaye wannan take tambaya ce ana yi magana akan abin da ya shafi yan kalakatu to kuma tana da ciwon jinnu da tana da ciwon jinnu akwai wani dan kalakatu da yake dan bata magani kuma in ya bata magani tana jin sauki to ya hukuncin karban magani a wurin sa ta daina tunda akwai malaman sunna masu bada maganin jinnu kuma shi dan kalakatu ba mu san inda ya koyo a ruka ba ko kuwa magana in aljani ya shiga jikin mutum a karatu ya fita ko a bada magani kaga wannan magana ce ta sunna annabi muhammadu eh ba mu san inda ya samu wannan ba shi wa a aikace manzon Allah shi ya haka sahabbai suka yi malamai suka yi littattafai akan wannan ke sa akwai abubuwan akwai son zuciya a ciki mutum ya miƙe ce maka bai yadda hadisi ba kuma ka ji a masallacin saboda tsabar raina wayo an miƙe an rankwala kiran sallah ba ka ake ba Allah ya kiyaye me hukuncin 'yan matan da suke bin bokaye domin su samu wato samari ko su tara abin duniya ta hannun samarin kuma bokayen da suke bi ba sa yadda bokayen su ba su abin da ya kamata su ba su sai bokayen sun yi amfani da su to harkar bokanci yanzu ita take ci idan ka bude harkar malanta dama Allah ya ce wa ma akfar aktharuhum billahi illa hum mushrikun mafi yawancin mutane ba su yadda su imani da Allah ba mushrikai ne idan a garin nan ka fara harkar karatu to dole ka nemi wata yar madafa ka dinga dafa idan ba haka ba za ka wulakanta wallahi amma kana buɗe wani shago ka ce ka fara sai da magani na wato duk in ma mutum ya zo da buƙatar shi kace buƙatar ta yi nisa yanzu yanzu za a yi to shi nan. ina ka ga mutane na zuwa afuwajen-afuwajen wa'annan jama'an su zo su tafi wa'annan su zuwa ka za a dinga zuwa gurinka in ko ka bude Salihi salihin ko bulugul maram ko iziya wallahi ka mutu da yunwa ba wanda zai kawo kusisin shi ya baka wanda ka je ya dauki kudin shi ya baka dan ka rayu to yana kaunar Allah da manzan Allah ne amma haka kawai ina ba zai yi ba wannan ita ce harkar da take ci yanzu harkar bokanci na je wajen wani wani layi kawai sai na ga mata su zo wa'annan su wuce su zo wa'annan su wuce na ce wannan yake faruwa ne aka ce ai wallahi baban boka aka yi wallahi kawai haka suke zuwa su wuce su zo su wuce wa'annan su zo su tafi wa'annan su zo su tafi irin wannan matsalar ne ya faru wata mata mijinta zai tsara aure ta ce ba ta yadda ba ta tashi ta tafi wajen wa'annan wanda ake kira malami yana daga cikin ha'incin da ake wa malanta wanda zai karantar da qur'ani da sunna malami ne wanda zai karanta albarda da dan karami da ishirina ya waka shi ma malami ne wanda ma zai zo ya bokanci da qur'ani shi ma malami duka malamai sunan su yasa idan an tashi in wancin ya shirme in an tashi sai a ce ai malamai ma suna yin kaza to ya kamata ku dinga bambanta akwai al'anbiya akwai al'ulama warasatul anbiya akwai malaman da suke gadan annabawa akwai kuma wasu da sunan malamai amma arnan baya suke gada ba annabawa ba to wannan mutumin sai ya ce to ya yadda zai a hana wannan aure da za a yi amma abin da za a yi shine zai yi wani rubutu a gabanta idan wani rubutu a gaban shi zai ainihin wato yi amfani da shi idan ya amfani da ainihin wato shi wannan abin da ya rubuta a gaban shi sai ya kwanta ya sadu da ita haka aka yi kuwa ya kwanta ya sadu da ita bayan ya sadu da ita daga baya kaga aure fa yana matsuwa wancan mutumin shi ya auren nan auren nan fa sai matsuwa yake auren nan sai matsuwa yake sai ta tada rigima ta ce ba ta yadda ba sai an je an gwada tukunna an gani me ya faru a watakila ma yarinyar da zai auro tana da ainihin wato s yarinyar da zai ainihin wato auro tana da s aka je aka gwada ainihin wato yarinyar da za a auro ba ta da s mijin bai da aka auro da za a auro bai da da zai yi auren bashi da s ita kuma yarinyar da wato matar auren sai aka gwada sai aka ga tana da s sai aka tambaya ina kika samu shine take ainihin wato bayani in ba zai ba kai a hakura a bashi mana ya kamata ce duk abin da za a shirya kafin karatu ya kamata a shirya shi saboda haka sai zamanto daga baya sai aka ga ita matar auren ga ta da is ake tambaya aka yi ashe sanda bokan yi amfani da ita akwai is a jikin shi kuma is din chronic kuma ga shi ta riga ta ainihin wato dauka wannan bala'in yana ainihin wato faruwa Allah ya kiyaye sannan wannan yana tambaya mai hukuncin wato cin abincin ahlul kitabi kuma akwai ahlul kitabi yanzu ko babu cin abincin ahlul kitabi ya halatta da nassin qur'ani cikin suratul ma'ida wanda ya ga zai iya ci ya ci wanda ba zai iya ci ba shi kenan amma wanda baya ci kar yi karfin hali ya haramta mu wanda zai ci saboda haka sannan kuma akwai ahlul kitabi wayannan kiristocin da ake mu'amala da su a Najeriya da duk duniya ahlul kitabi ne duk wani wanda ya ce maka ba ahlul kitabi bane zalika mablaghu min al-ilm ya faɗi iya abin da ya sani ne mun taba haɗuwa da wani bawan Allah ya je wani guri ya yi karatu ya gama wannan shi ne fahimtar shi wa'annan ba yadda za a ce musu ba a ce musu alul kitabi saboda ai wa'ancan da ake ce musu alul kitabi kasantuwar sun tsaya akan littafin su ne shi yasa ake ce musu alul kitabi ce wannan maganan ba gaskiya bane nace tun qur'ani yana sauka zamanin manzon Allah Allah ya ce musu laqad kafara alladina qalu inna allaha salisu salasa tun annabi yana da rai qur'ani ya kafarta su kuma tun annabi yana da rai qur'ani ya dinga sauka yana ce musu ya ahlul kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana wa tabaguna ha'i waja ya ahlul kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil ya ahlul kitabi haka yake tace musu saboda haka dama suna kan wannan bannan tasa da kaga suna kai kuma haka qur'ani ya sauka ya dinga ce musu ahlul kitabi wannan shine ainihin wato magana da gaskiya za a iya ainihin wato cin abincin su ga wanda ya ga zai iya ainihin wato zai iya ainihin wato ci to kamar yadda muka yi bayani wannan bauta baiwar Allah ce wato ta kai wajen shekara biyar tana so za ta aure kuma har yanzu Allah bai sa ta samu miji ba na farko dai tana buƙatar yan addu'a gurin yan uwa musulmi Allah ya bata miji na gari saboda haka ta ce na biyu daga bangare na idan an samu wani wanda ya shirya zai ya aure saboda haka a shirye take a neman shi an fahimta saboda haka hadda namban waya ta bayar amma ka gaba daidai bane in faɗi namban wayan gidan TV eh wani in na faɗi namban wayan in ya ɗauka in ya kira ta ma isgili zai mata kuma ka gaba daidai bane ko ba eh, saboda haka wannan dai shine dai bayani a takaici eh da ga wanda suka shirya ainihin wato aure ko za su ƙara eh <laughs> بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم خير فللوالدين والأقربين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والسبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم Allah ta'ala ya ce yas'alunaka suna tambayar ka ma za yunfiqun me za su ciyar wannan yana ɗaya daga cikin gurare guda goma sha biyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tambaya a cikin suratul baqara din nan kawai guri guda bakwai Allah ya tabbatar da ana tambayar annabi aya ta farko da muka baro a can baya shine yas'alunaka anil ahilla قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتي البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وانا اتشي تبي يسألونك ماذا ينفقون سنة تنبير ميلاس السير لكم واتنتقب يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه والقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله لكم وتقبى ويسألونك ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما والاسمهما أكبر من نفعهما haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa guri goma ainihin wato sha biyar ana wa mandan Allah sallallahu alaihi wasallama ainihin wato tambaya to saboda haka Allah yake ta yas'alunaka ma za yunfiqun suna tambayar me za su ciyar sai Allah ya ce kul ka ce ma anfaqtum duk abin da kuka ciyar min khairin na alheri to za ku bayar da shi ne falil walidaini na farko akwai iyaye wal aqrabina akwai ɗan uwa na kusa wal yatama akwai kuma marayu wal masakin akwai kuma miskinai wa ibn sabil da kuma dan tafarki matafi kenan sai Allah ta'ala ya ce wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alheri ko yaya kankanta shi yake to fa inna allaha bihi alim Allah madaukakin sarki yana sane da wannan ainihin wato abu malamai suka ce wannan ayar ta sauka ne saboda sabubba guda biyu na farko akwai wani mutum ana ce masa amr bin jamu al ansari wa kana lahu malun yana da kuɗi masu yawan gasken gaske fa qala ya rasulullah sai ya ya mandan Allah ya rasulullahi sai yake cewa bima za na tasaddaqu da me za mu yi saddaka wa alaman nufi akan kuma wa za mu siyar da kuɗin mu fa anzalallahu azza wa jalla hadhihi al-aya yas'alunaka ma za yunfiquna suna tambayar me za su ciyar sannan wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace inna li dinara wa rasulullah ina da dinari ya zan yi da shi fa qala sai annabi yace masa anfiqu ala nafsika ka ciyar da shi akan kana fa qala sai yace inna li dinarain to banda wannan ma akwai wasu guda biyu su ma ya ra'ayi da guda biyu faqala sai annabi ya ce an fiqha ala ahlika ka je ka ciyar da iyalanka da su faqala sai ya ce to banda wannan inna li salasa akwai kuma guda uku faqala sai annabi ya ce an fiq ala khadimika ka je ka ciyar da masu maka hidima faqala sai yake cewa inna li arba to banda wannan akwai na hudu shi kuma ya ra'ayi da shi sai manzon Allah ya ce to ka ciyar da iyayenka ba ya kamata ya fito da su ga baki da a bashi amsa ne amma aka yi fara ga na ɗaya na biyu ya ce akwai na biyar na biyar ɗin baya za a yi da shi sai annabi ya ce an fi ha ala ƙara ciyar da shi akan na kusa da kai a ƙwale sai ce inna li sita akwai na shida ma na shidan ma ya za da shi an fahimta yi a ƙwale sai ce an fi kafi sabilillahi wa huwa wa. to ka ciyar da shi saboda Allah wani mutum ma ya ƙara zuwa yamma manzon Allah irin wannan tambayar yace ya rasulullah ina da dinari ya zan yi da shi annabi ya ce ka ciyar da shi a kanka ya fito da ya fito da na uku sai da aka je na hudu na biyar annabi ya ce o kai ka san me zaka yi da kayanka to shine sai Allah yake ta yas'alunaka ma da yunfiquna suna tambayar me za su ciyar kuma ga wa za su ciyar sai Allah madaukakin sarki yake cewa ulma ma anfaqtu kace duk abin da kuka ciyar min khairin na alheri a jiya muka ce manna Allah sallallahu alaihi wasallama ana masa tambaya kuma dole ne duk wanda ya zo da addini yana karantarwa in ba a gane ba a yi masa tambaya kuma in dai Allah yake ba zai zuciya ba su abubuwa biyu ya kamata a kiyaye masu tambaya su tambaya dan Allah shi kuma wanda aka yi tambaya hakuri ya bada amsa dan Allah shi yasa tambaya iri uku ne bada amsa ma iri uku ne akwai wanda tsakanin shi da Allah bai fahimta ba yana so ya gane addini ne irin wannan ne Allah ya ce wa manzon Allah wa amma sa'ila falatan tanhar wanda yazo yana tambayar addini bai gane ba kada ka dinga masa tsawa to irin wannan tambayar shi suke a nan gurin na ma za yunfiquna akwai tambayar da wani zai yi shi ya san abu amma yana so ne tambayar akan abu domin malamin ya bayani don wasu su fa'idantu wannan nau'in na tambayar yana da kyau akwai tambayar da mutum zai yi wanda yana so ne ya kura wanda yake tambaya wannan in dai mutum ba ya zo da banna bane dan bid'a ne yana so ya batar da mutane to yi kokari ka masa tambayar da ba zai amsa ba rikici domin Allah ya rusa kare ka ta ci gaba annabi ibrahim ya yi haka alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih ana atahu Allahu al idh qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit daga wanda ya jaya da annabi ibrahim sanda annabi ibrahim yace masa ubangiji na shine wanda yake kashewa ya raya sai yace ana uhyi wa umi in ga wannan shine aikin da Allah ka yake ai mu ma na mai sauki ne ni ma zan iya wannan sai annabi Ibrahim yake masa fa inna allaha ya bi shamsi min al mashriqi fa ati biha min al maghrib to ni Allah da nake da'awa ina bauta masa shi yana fito da rana daga gabas tana yin yamma kowa yana kallanta to kai ka fito da taka daga yamma ke gabas sai su ci karo ga ranan Allah na ga taka kai ma tunda Allah ne Allah sai ce fa buhital ladhi kafar sai aka kunyatar da wanda yake kafiri ne to in dai tambaya ne mutum zai yi bai gane addini ba wannan ba matsala abinda ba a so kar mutum ya tambaya dan ya kore wanda yake tambaya irin ta ne Allah ya ce am turiduna an tasalu rasulakum kama su ila Musa min qablu wanda kuna so ku dinga wa manzon Allah tambaya kamar yadda aka dinga tambayar annabi Musa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa mun karanta hadisi da dama annabi yana ce mana yana mana kashiri da yawan tambaye tambaye fa inna ma ahlaka man kana qablakum abin da ya halaka wanda suke gaban ku shine yawan tambayan su da kuma saba ma annabawan su akan abin da suke tambaya ba sa aiki da shi akwai kuma tambaya ta lagau me yin ta zai bata ma lokaci ne kawai yace to a tara maka Allah da Allah da kaza da kowa ne riga wani to in ka ce me kaza ce ta riga zuwa ko koi ne riga zuwa me zai amfana da shi a tara wa an ce sanda aka je can aka yi wara'a a kogin urdu tsakanin annabi zakariya da sauran ɗaliban baban da Allah alƙalamin da kowa ya jefa na kara ne ko fensar ne ko biro ne kaga wannan lagau ne kai baka lokaci to irin wannan tambayar ita ma sai kai hakuri da ita don wani zai zo maka ainihin wato ta wannan lagau manzon Allah ya sha yin wa'azi wa'azi wa'azi wani kawai sai ya sunan layin. waye babana sai a ce babanka wani kai dan gidan wani ne sai koma kai zaman shi shikenan shi ya gama tambaya amma tunda manzon Allah shine malamin kowa da kowa shi ba shi yake ba tunda ya san ya zo da gaskiya kuma Allah ya bashi garanti ya ce wala ya atunaka bi matsalin illa ji'inaka bil haqqi wa ahsana tafsira ko ɗan kora mutum ya zo da ita ba yadda za a yi iri ainihin wato man kore manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata mata daga ya yake cewa atat ajuzun ila annabi sallallahu alaihi wasallam wata tsohuwa ta zo fa qalat ya rasulullahi ud'u Allah an yudkhilani aljanna ka roƙan min Allah Allah ya shigar da ni aljanna fa qala sai yace ya umma fulani ya ki mamarwa ne innal jannata la yadkhuluha ajuz ai ba yadda za a yi tsoho ya shiga aljanna ba zai yi ba qala fa wallat tabaki sai wannan matan sai ta juya tana kuka فقال سيما أن الله يأتي أخبروها وكلا كبات الأباري لا تدخلها وهي أجوز با يد لا أي تشغى الجنة تناس أوفي سوفي لإتاكا سوفي با حقولي إن يشغى الجنة مليتي بدين هو تنا جوية باسي الله مدعوك كنسر كي يسوكد إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا صوفي بدين شغى الجنة مكيرا كاغا makarantar annabi saboda yanci ba ma ɗaliban da suke zaune a gaba ba hatta mata ma zuwa suke yi su tambaya in ba su gane addini ba to sannan wani sahabi yake cewa muna zaune gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ana cikin yin sallah iz atasha rajulun min alqawmi sai wani mutum ya atishawa fa qultu ana cikin sallah ne kuma sai ne yarhamukallah wani mutum ne ana cikin sallah sai ne atishawa mutumin ba san kowaye ba da ya atishawa shi wannan sahabin yana ba da labari kawai wani mutum yana cikin sauri, sai Ya ce yarhamukallah yace fahaddani fahaddani alqawmi bi absarim kowa sai naga ya kure mu ido dan ne ana sallah wani ya yace alhamdulillah yace yarhamukallah fa qultu sai ci nace wasaqa al-umma Ya ce kai ce malakum tanzuruna ilayya me yasa naga kowa ya kure mu ido ne ana sallah fa ce ya naga kowa ya kure mu ido ne qala yace fadaraba alqawmu bi aydihim ala aqfadihim kowa sai ya kama dukan cinyarsa da hannunsa irin ana nufin ne shuru din nan ya rayu mutum ana sallah yanzu yana magana falamma ra'aytuhum tuni sakattu lokacin da naga suna nufin cewa ba sai na yi shiru ne sai na nayi shiru man sarafa rasulullahi min salatihi da ani ana gama sallah sai manzon Allah ya kira ni sai ce bi abi huwa ummi yace babana da mamata su zama fansa ga manzon Allah yace ma ra'aytu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu yace tun da nake a duniya ban taba ganin malami wanda ya iya karantarwa ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan ne alfazazi yake cewa a rusuli man bil hashimi yushabbahu yanzu a cikin manzanni na Allah wane ne ma wanda ya isa a kwatanta shi da bahashiman dangin shi da annabi Muhammad sai ce haramun alaihin narun qalbun ahabbahu duk zuciyar da ta so manzon Allah Allah ya haramta wuta ta ci wannan zuciyar sai yake rasulun karimun ma a saƙaƙo rabbahu manzo ne mai karanci wanda da ɗai bai taɓa saba ma Allah ba da haka yace uiddu li ahwalil qiyamati hubbahu tsoron ranar tashin alkiyama yi masa tattalin san manzon Allah da haka ce fa hasbi faliminhu Malazun wa malja'u ya ishe ni malaba a ranar alkiyama a ce wanda ka rike kake son shi shine manzon Allah yace wallahi ma darabani wala kaharani wala sabbani manzon Allah bai dake ni ba bai harare ni ba ko bai zage ni ba walakin qala sai dai annabi ya kira shi yace masa inna salatana habihi. wannan sallar tamu la yusluhu fiha shay'un min kalamin nasi bai dace ba a ce mutane ana sallah su zo suna magana wa inna ma huwa tasbih wa takbir wa tilawatul qur'an kai wannan shi ake a cikin sallah abdullahi bin salam yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo Madina faji'tu fil nasi anguru sai na zo cikin mutane ina kallon manzon Allah yace sai na kalli fuskar manzon Allah yace arabtu anna wajhahu laysa bi wajhi kazzabi yace ina kallon fuskar annabi na gane wannan mutumin ba magareci bane wallahi sannan yace fatakallama sai annabi ya magana fa kana awwal shay'in sami'tuhu takallama bihi farkon abin da naji annabi ya yi magana da shi sanda yake magana yana cewa ayyuhan nasu afshu salama ya ku mutane ku dinga yada sallama wa silil arhama ku sadar da zumunci wa at'imu ta'ama ku ciyar da abinci wa sallu bil ku tashi ku yi sallah da daddare wan nasu niyamun mutane na bacci tadkhulu jannata bis salamu za ku shiga aljannar Allah da aminci Allah ka samu na daga ciki ata bin yasar yake cewa na haɗu da abdullahi bin amr bin al-as fa qultu sai nace masa akbirni an sifata rasulullahi fit taurati ka bani labari mai siffar annabi cikin at-taura qala sai yace adal wallahi innahu la hula fit taurati zan baka labari manzon Allah ya siffantu a cikin at-taura bi ba'ri sifatihi fil qur'ani da irin siffan da ya siffanta da ita a cikin qur'ani Allah ya ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira sai yace masa wahirzan lil ummiyin kai ne wanda kake kariya ga ainihin wato al-ummiyin anta abdi wa rasuli kai bawa na ne kuma kai manzona ne sammaituka almutawakkil na kira ka almutawakkil laysa bi fadl wala galib manzon Allah ba mai kaushin zuciya bane kuma ba mai kaushin dabi'a bane wala sakkabin fil aswaqi manzon Allah baya daga murya shi yana ihu a cikin kasuwa wala yadfa'u bis sayyi'ati sayyi'a kuma annabi bai cin kuɗin mummunan aiki da mummuna ba haka manzon Allah yake ba walan ya'fu walakin ya afu wa yaghfir annabi yakan yi afuwa ya yafiya walan yaqbid Allah hatta yuqima bihi al Allah bai karɓi mandan Allah ba har sai da ya tsaye da ainihin wato addini mai kakke shine addinin musulunci da an ya qulu la ilaha illallah wa yaftahu biha a'yunul umya Allah ya bude idanu makafi da su wa adanan summa da kuma kura kunnuwan da suke na kurame sannan da kuma zuciyar da take rufaffa wannan ɗaya daga cikin sifa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kenan to wannan sifar da manzan Allah yake da ita da Allah ya siffanta shi sai zamanto makarantar annabi kowa yana zuwa yi tambaya yana da inci in maka gane ba ka zo ka yi tambaya ana masa tambaya amma wani saboda shi malanta ne ya kai malanta gurin malanta sai ke ba a yi masa tambaya shi yasa alfada da yake ta huwa tahirul muqtar min kulli tahir yunassika minhu awwalan fadla asiri ata bi kitabin laysa min qawli sha'ir jala sadal al ashraf min kulli nabir falil haqqi fiha manhajul laysa yanhaju ta'akhkhara ba'san wa huwa fadlan muqaddamu min an najmi ahada bal min al ghayth akramu من الأب أهنا بل من الأم أرحم جميل جليل في قلوب مؤذم به الأرض تزهو البرية تبهج أخي أينهما تفعل يتي النبي هو الطاهر المختار شيني تركيني wato a cikin masu tsarkin ma sai da aka yi sifirinin aka tace Allah ya fitar da daga cikin mutanen duniya sai ya zaɓi annabawa sun fi kowa daraja a cikin annabawan ya ƙara tacewa sai ya fitar da manzanni manzanni sun fi ainihin wato al'ambiya. a cikin su manzannin sai ya cire ulul azumi min rusul a cikin ulul azumi min rusul sai aka cire babba dan babba farin jaka da annabi Muhammad shi yasa yake huwa tahirul muktar min kulli tahirin yunasika minhu awwalan fadla akhiri idan ana faɗan falalan manzon Allah sai kaga ka manta da falalan kowaye a duniya a tabi kitabin laysa min qawli sha'irin manzon Allah ya zo da littafin da ba maganar mawaki bane bala saral ashraki an kulli nazirin falil haqqi fiha manhajin laysa yanhaju da haka yake cewa ta akhara ba'asan annabi ya yi jinkiri wajen aiki amma fa a wajen falala shine farko da haka yace minan najmi ahada annabi ya fi tauraro shirewa bal min al-gaisa akram ya fi girgije kyauta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi uwa tausayi sai ce ya fi uba tausayi sai ce bal min al arhamu annabi ya fi uwa tausayi ma Jamilu, Jalilu, manzon Allah kyakkyawa ne ko manzon Allah mai girma ne da haka malamai suka ce mutanen duniya kaso hudu ne akwai wanda Allah madaukakin sarki ya bashi kyau ciki amma wajen ba kyau ga cikin da kyau amma wajen ba ne ba kyau to irin wannan ma sai a ɗauka ko mugu ne kowa ma sai ka gaina jin tsoron mu'amala da shi akwai wanda za ka ga kuma wajen da kyau amma cikin baki ba kyau kaga wannan ya yi kyan ɗan wani kuma biyu yake haɗa cikin ba wajen ba kyau in ya maka abu in ka kalle shi sai ka ga munin ma ya ƙaru wallahi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duk mutanen duniya wanda ya haɗa jamala ciki da waje babu kamar manzan Allah sa yake jamilun jalilun fi qulubin to ana zuwa makarantar annaba da gaske malantar ake ba to tuwa ba shi ma ya bude in yana karatu a dinga tambaya kamar yadda ake madaci da arziki ga mai zai faru ya san wani abu zai faru dan wani zai tafko tambaya kuma ba amsa to tunda haka ne to bara a ce in ka zo to ka ta hadisi dubu in maka ta hadisi dubu ba to ba a tambaya saboda haka ana ainihin wato tambaya a makarantar annabi ana tambaya yasa duk wanda bai gane abu a tambaya kuma addini ba kayan gidan kowa bane duk wanda ya kawo abu ba a gane ba sai an ma tambaya wallahi sai yayi bayani da haka Allah ta'ala yake cewa yas'alunaka suna tambayar ka ma za yunfiqun me za su ciyar kun ka ce musu ma anfaqtum duk abin da kuka ciyar min khairin na alheri to falil walidaini na farko akwai iyaye kamar yadda muka bayani baya akwai iyaye na kusa da kai wanda suka haife ka akwai kuma iyaye wanda suke da alaka da ainihin wato iyayenka su ma ainihin wato iyaye ne sannan wal aqrabina akwai kuma yan uwa na kusa yan uwa akwai wanda kuke fitowa uwa ɗaya uba ɗaya da su akwai kuma wanda kuke da kai da iyayenku uwa ɗaya uba ɗaya duka waɗannan yan uwa ne wal yatama sannan kuma da me da marayu wannan yana ɗaya daga cikin guraren da duk inda Allah zai yi kasan kuɗi ya ce a bayar sai ya ce da marayu ya sha da da marayu wannan yana daga cikin abubuwan da muka watsi da su yanzu a matsayin mu na al'umma mun san cewa ko harkar marayu watsi da ita har sai da Allah ya zargi wanda ya watsi da harkar marayu kamar da yi imani da ranar tashin ba bane duk inda Allah zai hada sifa na shiga wuta wasu guraren a cikin qur'ani zaka ga daga ciki akwai siffan marowata idan yace khuduhu fagulluhu summa al-jahima sallu summa fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluhu innahu kana la yu'minu billahi al laifi na farko kenan na biyu wala yahuddu ala ta'amil miskin bai kwadaitarwa a ciyar da miskini sannan zai ce ma khalaqakum fi saqar qalu lam nakum min musallin wa lam naku nut'imu al-miskin ara'aita alladhi yukaddabu bid-din sai ya ce mi fadalika alladhi yad'u al-yatim baka ga wanda ya karya ta ranar sakamako ba waye duk mutumin da zai cin kuɗa maraya akan haƙƙin shi sai Allah ya nuna kaman ya kare ta ranar sakamako ne shi yasa da yace a ra'aita allazi yukadzibu bid baka ga wanda ya kare ta ranar sakamako ba idan baka san shi ba sai Allah ya ce fadhalika allazi yad'ul yatim wanda zai cin kuɗa maraya akan haƙƙin shi shine allazi yukadzibu kadibu din wanda ya kare ta ranar sakamako sannan Allah yake ce mana falaqata hamal aqaba me yasa ba za mu kusanci al-aqaba ba wanda malamai sun ce asalin al'aqaba shine jabalin wa'ar dutse mai bala'in hawa kuma mun ce duk inda Allah ya tambayi annabi a Qur'ani yace masa wa ma adraka ma kaza to zai masa bayani da haka da yace masa wa ma adraka mal aqaba me al aqaba sai ke fakku aqaba shine yanta ne bai au ita'am fi yawmin zi masgaba ko ciyar da abinci a wurin da ake yinwa gawa sai ya ce yatiman za masa raba ga maraya za a ciyar da ainihin wato wannan abincin sannan Allah ta'ala yake sai mana innal insana ko kalla balla tukrimun al-yatim ba ma girmama marayu. sannan wala ta'aduna ala ta'amil miskin sannan wa tuhibbuna al-mala wa ta'kuluna turatha akalan lamma ana cinye dukiyar marayu ciwo na ainihin wato banna to gurare da yawa in Allah zai raba kuɗi sai ya ce a raba da marayu bani isra'ila da Allah ya ɗauki alƙawari da su yace wa id akhadna mithaqakum ko id akhadna mithaqa bani isra'ila Allah ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin ya raba da marayu Allah da ya lissafo sifofi na nagarta yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghribi walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al mala ala hubbihi dhawil qurba sai yace me wal yatama sai ya fada da marayu sannan wannan na kama ma la yunfiqun haka Allah ya ƙara maimaitawa da me da marayu wajen raban gado idan za a raba gado Allah ce wa idan hadar al-qismatu ulil qurba wal yatama wal masakin sai ce farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa sannan yace innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya fi butunihim nara haka dai kara fada can gaba wa abdullah wa la tushriku bihi shay'a wa wa wal jari dhil qurba wal jari jambi wa abdullahi wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini insana wa bidhil qurba wal jari wa wal yatama wal masakin wal jari wal jari junubi wal sahibi jambi wa bil sabil wa ma malakat aymanukum haka Allah ya kara fada Sanda ya faɗa cikin suratul anfal yake wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu وللرسول ولذي القربى سيتي واليتامى والمساكين haka Allah ya ƙara rabawa ce za a ba za a ba ainihin wato marayu haka nan da ya ƙara faɗa yace ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura sai fi falillahi wal rasulihi wal dhil qurba wal yatama wal masakin haka Allah ya tsara rabawa da da marayu wa yastaftunaka fin nisa qul Allahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaykum fil kitabi fi yatama an-nisa'i allati la tu'tunahunna ko wa targabuna an tankihunna wal mustada'afina min al wuldan wa an taqumu lil yatama bil qisti haka Allah yake mana wala taqrabu mal al yatimi illa billati hiya asan sunan yake wala taqrabu mal al yatimi illa billati hiya asan wannan akwai cikin suratul suratul an'am akwai a cikin suratul isra'i to haka Allah ya yi ta magana akan abin da ya shafi harkar marayu saboda muhimmancin da take da shi to ba za ka gane tana da hatsari ba kai sai ka mutu tukunna ka bar yaran ba wanda zai kula da su inda kana kabari za a tayar da kai a ce maka ga halin da yaranka suke ciki wallahi mutum abin ba zai masa daɗi ba yau a gaban mu mutum ana tare da shi dan uwa ne da shi ake sallah ake komai ake harkar addini yana mutuwa sai kaga a gaban mu muke bari yaran na lalacewa kuma in sun lalace sai a zo a zagi yaran da mu a ce yaran sun zama sun zama yan isa akwai wani babban malami da ya faɗi ya rasu ɗaya daga cikin yaran shi manya ne kun san sana'ar me ya koma billahi sana'ar rubuta waka ya koma ta turanci ana bin shi wasu aka zo aka yi gurub aka ce wannan sana'ar da yake bai dace ba a ce irin gidan su yadda ake harkar malanta aka zo aka same shi ya ce eh, gaskiya ya yadda zai bari amma ba sani baban shi ba shine babba a gidan a shi ne babba a gidan sanda baban ya rasu kuma da wannan watsar da ita yake ɗaukan nauyin gidan yanzu zai daina amma su nemo canjin abinda in ya daina zai da lokacin ne wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan domin an daina ko ba wani abu da za a bashi a hannu a ci wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da muke ainihin wato fama da su akan irin waɗannan matsalolin da haka malamai suka ce qur'ani ya ba mu ishara wajen abin da ya shafi kulawa da marayu ya yake mana inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samiun alim idh qalat imra'ati Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم الله سيتي من فتقبلها ربها بقبول حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا يعني واي دوكين ريننتا شينا النبي زكريا يدو يدوكين ريننتا يكلا إذا سبو كلا دا أيني واتو حركة مرايو شيسا النبي موسى عليه الصلاة والسلام نا daga cikin aikin da yayi wanda yasa suka rabu da Khidir kun san an yi abubuwa guda uku wanda yace kare ya tambaya na farko ya tambaya yace to kai hakuri ba za a ƙara ba nabi ya ƙara tambaya yace to na uku in aka ƙara na yadda ka kore ni Allah ya ce fan talaqa hatta idza atiya ahla qaryatin istata'a ma ahlaha sai da suka je wajen wani gari mutanen garin suka ki karban su su yi musu liyafa su girmama su fa abau an yudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqama bayan kibir ya tsere shi annabi Musa ce laushi talattaqta alaiha ajra ai da kaso billahi allazi da ka bangon ya faɗo ya kashe su ai muna suna kallo laushi talatta kasta alaina ajara sai ce to qala hada firaqu baini wa bainak to yanzu za mu rabu amma sa'unabbi'uka bi tawili ma lan tasdi alaihi sabara zan baka labari bayan ya bashi na farko na biyu na uku me masa wa amma aljidaru fa kana li gulamaini yatimaini wannan bangon na wasu marayu ne wa kana tahtahu kan zullahuma wa kana abuhuma Saliha. babansa mutumin kirki ne da zai rasu ba wanda zai ɗauki dukiyar ya ba amana sai ya gigina ya sa dukiyar a ƙarƙashi ya roƙi Allah ta'ala ya tsare dukiyar bangon da ya yunkura zai faɗo da ya faɗo akwai dukiyar a ƙarƙashi kuma mutanen gari za su zo su yi su su kwashe dukiyar ni kuma Allah ya turo na tsaye da katanga dan a kula da dukiyar marayu saboda muhimmancin da harkar take da ainihin wato shi to saboda haka tunda mun karanta ayan wato ma la yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabina wal yatama akwai marayu kamar yadda aka sani bara a wannan guri akwai bayan Allah da muka karɓi kuɗin su kuma mun yi iya ƙoƙarinmu mu wajen ɗaukar nauyin wato yara su karatu wasu a mataki na secondary school wasu a mataki na primary wasu a mataki na ainihin wato abin da ya shafi nursery akwai a makarantun gwamnati akwai a makarantu na kuɗi irin wayannan abubuwan su muke cewa ba zai yi ba mu bari abubuwa su ci gaba da tafiya haka ba zai yi ba wanda dai ake tare da su a matsayin shi na dan uwa musulmi a ce yana da yara yara su ko da ba za a iya musu bukatun su duka ba ya kamata ya zamanto za a iya ɗaya bisa uku ko biyu bisa uku wannan shine zai ji cewa fa lallai yana da yan uwa musulmi da haka insha Allah akwai lokaci zai zo ko malam zakariya ko malam aminu za su zo za su tsaya a nan gurin za su yi bayanin yadda aka ainihin wato kashe waɗannan kuɗaɗe tun daga wancan lokaci har zuwa wannan lokacin bayan na yi maganar infaki a wancan lokacin wani bawan Allah ya koka ya ce wallahi ba wai ba sa son bada kuɗi ba ne suna son bayarwa amma wani lokacin in an karɓi kuɗin sai ka ji shiru kamar mashiriki ya ci shuruwa ya sha ruwa ya share bakinsa ya shiru ne to kaga wannan shine ba daidai ba shi yasa idan an karɓi kuɗin mutane an yi amfani da shi to a zo a wa mutane bayanin yadda aka yi da kuɗin domin mutane su ga musu ga inda suka ba da kuɗin su kuma ga inda kuɗin ya tafi kuma insha Allah za mu wannan bayani kuma kamar yadda aka sani da izinin Allah haka za mu ƙara ba da lambar wayoyi da izinin Allah duk wanda yake da abin da zai taimaka akan wannan sai ya ainihin wato taimaka shi yasa da muka tashi sai muka ce ba za mu ɗiba da yawa ba akwai wanda suna buƙatar a ce sun shiga tsarin amma saboda dole ne sai mun kalli kuɗin da muke da shi a hannun wajen aikin sai ba mu ɗiba ya wuce iya tudun waɗannan ba ya tudun waɗannan muka iya ainihin wato ɗaukan waɗannan ainihin wato yara ɗin Allah maɗaukin sarki ya samu dace Na haka Allah yake cewa wal yatama da ainihin wato marayu wal masakin da kuma miskinai wa ibn sabil da kuma mutumin da yake matafiyi ne wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na aikin alheri fa inna Allah bihi alim to lalle Allah madaukakin sarki alim yana sane da ainihin wato waɗannan abubuwa da kuka ainihin wato yi na alheri in ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai ce mi كتب عليكم كتب عليكم القتال وهو كفر لكم وعسى an تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن

wa zuhair da kuma zuhair faja'alu yasnuna alaihi sai suka fara yaban shi wannan mutumin gaban manzon Allah فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي يتي مسو لا تؤلموني بي ai ba sai kun sanar da ni wannan mutumin ba kada kana sahibi fil jahiliya ai abokina ne na san shi tun a jahiliya qala qala na'am ya rasulullah sai yace manzon Allah eh haka ne sai yake cewa fa ni'mas sahibu kunta madalla da aboki kai kuwa qala sai yake ta fa qala ya sa'ib ya sa'ib undur akhlaqaka ka kalli dabi'unka allati kunta tasna'uha fil jahiliya wacce kake da ita a jahiliya faj'alha fil islam ka dauko wannan dabi'unka ci gaba da dabbaka su a musulunci yace masa aqrid daifa na san ka da girmama bako tun kafin zuwan musulunci to wannan dabi'a ka ci gaba da ita sannan wa akrimil yatim na san ka da girmama marayu tun a jahiliya yanzu ka shigo musulunci ka tabbata a kanta. sannan wa ahsin ila jarika kuma ka ci gaba da kyautata wa makocinka na san ka da wannan ɗabi'a tun kafin musulunci ka dawwama akan wannan ɗabi'ar wannan hadisi yana cikin musnad na imamu ahmad da kuma sunan abi dawuda babban malami shek muhammad nasiruddin albani ya ce wannan hadisin wa sahahu ya inganta shi sannan annabi yake cewa mai damma yatiman baina abwayn duk mutumin da ya ɗauko maraya ya rike shi na musulmi tsakanin iyayen shi guda biyu har sai da Allah madaukakin sarki ya wadata wannan marayan annabi yake cewa wajabat lahul janna wannan mutumin aljanna ta wajaba akan shi sannan ya ƙara faɗa ya ce ana kafilul ya ce mai lahu aula ana ka huwa ana huwa ka hate ne fil janna wanda zai ɗauko maraya ya riƙe shi ya rene shi in ji manzon Allah yace ni da shi haka muke a ainihin wato aljanna wa ashara bi isba'ihi as-sababa wal wusta annabi ya nuni da hannunsa wannan da wannan amma wa farraqa bainahuma qalilan sai ya raba sai ya raba ainihin wato tsakanin su sannan yana daga cikin abubuwa guda bakwai da manzon Allah ya faɗa yace ijtanibu as-sab'a al-mubiqat kun sanci gima-giman zunubai guda bakwai masu halakarwa bayan ya faɗa yace akwai ashirku billahi sannan akwai ainihin wato qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq sannan akwai akalun riba sannan akwai akalun malul yatim cin dukiyar marayu wannan yana ɗaya daga cikin gima-giman zunubai wanda ake yi yanzu iri-iri maraya za a mutu abin masa fili wani kawai ya je zagaya ya gina filin kuma yana ganin cewa ba abin da zai faru yana ganin cewa ya ci bilis wallahi mutum bai ci bilis ba akwai ranar kindillanci Allah madaukakin sarki ya shirya da mu saboda haka Allah yake cewa kutiba alaikumul qitalu an ainihin wato wajabta yaki a gare ku wa huwa kurhul lakum alhali mutane suna kin ainihin wato yaƙi da haka sai Allah madaukakin sarki yake cewa asa an takarahu shay'an so da yawa za ku kasance kuna kin abu amma fa abin da kuke ki wa huwa khairul lakum shine alheri a gurin ku kamar yadda can ya faɗa yake wa asa an takarahu shay'an wa huwa yaj'al Allahu fihi khairan kasira za ku iya kin abu kuma Allah ya kawo alheri mai yawa ya sa muku sannan yake wa asa an tuhibbu shay'an so da yawa za ku kasance kuna san abu amma wa huwa sharrun lakum abin da kuke so sharrin ya a gurin ku wallahu ya alamu shi Allah yana sani da hakan wa antum la ta'lamun amma ku ba ku sani ba malamai suka ce wannan ayar da Allah ta'ala yake magana cewa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum lai yadda Allah ya dabi'antar da ita ba ta son wato zabara zuwa ga abin da zai ja ta zuwa ga mutuwa to shi kuma addinin musulunci yadda ka san ginin nan ne yanzu ginin nan idan aka yi shi abin da zai ba cikin nan kariya ya zama to in an yi ruwa ba zai jike ba shine wannan rufin duk yadda nan da nan da can zai yi gini da kankaro idan ya zama to nan a rufe yake to ba shi dafa wata kariya to wannan alƙitalu din nan da Allah ya ce ya wajabta shi akan al'umma to shine kuma abin da zai gaidin din addinin musulunci ta yadda shi yasa Allah ya faɗa tun yace laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba sai yace wal mizana liyaquma an-nasu bil qist sai yace wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin nasi Allah ya saukar da alkitabu da al-mizan dan a tsayarwa da mutane adalci sannan ya ce ya saukar da bakin karfe fihi ba'asun shadidun wa manafi'u lin-nasi sai yace wal alama Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib dan Allah ya san waye zai taimake shi da manzannin shi a boye saboda haka suka ce tun Allah ya tashi ya faɗo inzalul kitab ya faɗo inzalul hadid to lalle akwai inda za a yi magana ta Allah ya ce manzan Allah ya ce an gamsar shi kenan tunda ko yace wa anzalnal hadid akwai inda faɗar Allah ya ce ko annabi ya ce ba zai yi ba sai an tashi wanda duk ya tsaya ya ce addinin musulunci ba zai tafi ba kuma aka ga ba wata maslaha sai an kau da shi sannan addinin musulunci zai tafi shi kenan sai a matsar da shi gefe dan addinin Allah ya ci gaba da tafiya wannan shine to rai bai san wannan to duk wasan da al'umma suka watsar da harkar jihadi to shi kenan naka ga za su rayu a cikin kaskanci ne sai sa Allah sai ya ce wa asa an takarahu shay'an za ku iya kin wani abu amma huwa huwa khairul lakum wannan abin da kuke ki ne alheri a gurin ku ba kwa so ku tashi ku yi difa'i akan addinin ku amma fa ku tashi ku yi kariya akan addinin ku ne mafi alheri a gurin ku sannan wa asa an tuhibbu shay'an za ku iya san abu abin da kuke so kuma wa huwa sharrul lakum alhali sharri ne a gurin ku ba kwa so ku tashi ku yi kariya akan ainihin wato addinin ku amma kun wannan zaman da kuke yi wannan abin sharri ne a gurin ku dan haka Allah sai ya ce wallahu ya alamu shi Allah ya sani wa antum la ta'lamun amma ku ba ku san haka ba shi yasa yake muku ainihin wato bayani to mun sha yan bayani cewa duk sanna kaga an ja ayat jihadi da sai ka je ka koma littattafan malamai jihadin nan yana da sharadi yana da rukunnai yana da wajibobi yana da mustahabbai ba aka kawai rana tsakiya ake tashi ba idan sallah ba a zuwa kawai rana tsakiya a tashi a sallah sai an yi karatun sallah to ai kaga harkar jihadi a yafo sallah wahala ai tunda wannan rayukan mutane ne za su fita in aka yi kuskure a ciki to shi ya fi cancanta a je a karanto yadda ake yin shi kafin lokacin yin shi wannan shi ne abin da ya fi zama ainihin wato daidai sannan Allah ta'ala ya ce yas'alunaka yas'alunaka 'ani shahri haram fi fihi قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى tomorrow allah ta'ala ya ce تعالى يسألونك عن al-harami, suna tambayar ka dangane da wata mai alfarma hukuncin yin yaƙi a ciki daga jindubu bin abdullahi ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba asara rahatan ya tashi wata jama'a idan an ce raha sune ne jama'a da daga uku zuwa goma wa ba asa alaihim aba ubaida bin jarra sai ya dauki abu ubaida bin jarrah falamma zahaba yantiqu lokacin da ya tafi yana magana baka sai ya kuka sababatan ila rasulillahi sallallahu alaihi sallama saboda begen manzon Allah bayan ya tashi fa ba'asa alaihim makanahu abdullahi bin jahash sai ya tashi abdullahi bin jahash sai ya tura a matsayin shi wa kataba lahu kitaban sai ya rubuta masa wani littafi Wa'amarahu, Allah ya qara alkitaba yace ma Abdullahi bin kada ya karanta wannan littafin hatta ya buluga makana kaza wa kaza sai ka kai guri kaza da kaza wa qala yace masa la tukri hanna ahadan ala sayri ma aka min ashabika mutanen da nace ku tafi tare da su kada wanda ka tilasta masa kace sai kun tafi lokacin da ya je gurin da annabi ya ce masa in ya je ya buɗe takardan, falamma qara alkitaba yana bude littafi ga abin da ke ciki istarja'a sai istimda'i yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa qala sai yace sam'an wa ta'atan lillahi wa lirasulihi biyayya makauniya ga Allah da manzon Allah akabbarahum al-khabar sai ya ba su labari wa qara'a alaihim al-kitaba sai ya karanta musu abin da ke cikin littafi faraja a rajulani wa baqiya baqiyatuhum sai mutane guda biyu suka dawo wanda suka yi saura sai suka yi saura falaqau sai suka haɗu da wani mutum ana ce masa ibn al-khadrami fa qataluhu sai suka kashe wannan mutumin walam yadru anna dhalika al-yawm min rajab aw min jumada ba su san cewa ba wannan ranar da suka kashe shi yana daga cikin rajab ne ko yana daga cikin jumada ne domin watan ainihin wato sha'aban yana daga cikin watanni masu alfarma wanda ba a yaƙi a ciki to ba su sani ba shin watan rajab ne ake ciki ko jimada ne su dai ba su sani ba fa qala al muslimu mushrikuna lil muslimina sai mushrikai suka dinga faɗa ga mushrikai kafirai suka dinga faɗa ga musulmi suna cewa qataltu fi al haram annabi ya zo da yaƙi wato ya zo da addini yana cewa yana girmama addinin annabi ibrahim kuma ga shi yin yaƙi cikin wata mai alfarma haramun ne sai allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ari ya anish shahr al haram italin fihi suna tambayar ka dangane da wata mai alfarma hukunci yin yaƙi a ciki sai Allah maɗaukakin sarki na farko a wannan ayar akwai abubuwa da wanda lokaci ba zai bamu ba adalcin da musulunci yake da shi ta yadda in mutum ya abu ko tare kuke da shi dan uwanka ne musulmi yayi ka tabbatar da wannan abin da ya ba daidai bane wannan shine musulunci wanda yanzu wannan abin ya yi mana wahala gaskiya yadda ake samun matsaloli tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wani faso yake yi fa in dai abu ba musulmi ba ne to ko dai ne ka ce ba daidai ba ne to kuma wani so yake yi in dai abu musulmi ne ko ko ba daidai ba ne ka ce wa ka ce daidai ne ba a yin hakan ba musulunci ba haka yake ba shi yasa yake wala yajrimannakum shan'anu qawmin ala Allah adilu sai ce idilu huwa aqrabu littaqwa sannan yace wa idza qultum idan za ku yi magana fa'adilu walau kana za qurba ku yi adalci ko da ku wanda za ku yi magana a kashe dan uwanku ne kenan me yake nuna mana wanda diye ba daidai ba ko tare kuke da shi ka ce ba daidai ba wannan kuma yi daidai ko ba kwa tare ka ce ya daidai wannan shine musulunci to yanzu wannan abin da suka yi tabbas ya tabbata ba a yin fada a cikin mutane alfarma sai Allah ya ce kul ka ce musu italin fihi kabirun lallai fa yin wata a yaƙi a cikin wata mai alfarma abu ne mai girman gasken gaske amma wa saddun an sabilillahi wa kufurun bihi wato kange mutane daga tafarkin Allah da sai ma Allah din ana nuna ainihin wato saura minti biyu akwai insha Allah gobe sai mu tashi akan wannan ayar mutane su yi hakuri kuma akwai wata gaba da nake so zan yi bayani akan wannan ayar ta wajhil irabi akwai wani gingime mun malami kullum yana daga cikin abin da yake zagin dattijan arziki da ita idan ya zo nan gurin sai ce wai bai san bambancin wawul fiya ba da wawul azam da wannan maganar ƙarya ne ɗaya daga cikin ma wato ba ma jikoki ba hmm, hmm, hmm, na mala abakar gumu sun san cewa yasa in Allah ya gobe sai mun ɗauko ayan tun daga farko har ƙarshe sai mun yi irabinta shi kuma in ya isa da yake cewa malam ba malami bane shi kuma sai ya ɗauko ayar kai ya ce ba ya a ya ɗauko tun daga farko har ƙarshe ya dire ta li'irabi haka ya kamata yi to saboda haka za mu tsaya akwai bayan Allah da muke tare da su wannan suke gudanar da wannan aikace aikace akwai wani taimako da suke nema za ku ga ɗan bulan a waje an babba mutane saboda haka wanda yake da abin da zai taimaka sai taimaka an ce akwai wani bawan Allah da ya bace wajen kwana uku ba gan shi ba eh, to shi kenan akwai wanda suke da matsala na jinnu idan sakon zai kai musu ta media to ya kamata ya to za mu haɗa su da malam haruna raki ne insha Allah matsalar su za ta kawar izinin Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka